Umar Umar ba na son na ganka a cikin damuwa ne idan na ganka a cikin damuwa hankali na fa nima fa yana tashi don Allah ka daina wannan damuwa ta yaya ba zan damu ba ta yaya ba zan saka raina a cikin tashin hankali ba bayan duk abin da yake faruwa kina gani kuma kina sani haka ne ni na san abin da yake faruwa amma don Allah don annabi ka ya haƙuri duk abin da ya duk abin da ya farko zai yi ƙarshe ki sani fa cewa duk garin nan an tsane ni kina ganin irin cin zarafin da ake yi a gurin mutum uku kaɗai ne fa nake samun sukuni daga ke sai mahaifiyata sai in nata haba abin ya yi yawa gaskiya ne abin da ka faɗa amma don allah don annabi ban san umar da faɗa ba ko ban san umar da tashin hankali ba amma don allah ina mai roƙonka ka yi haƙuri komai wallahi zai wuce kamar ba a yi ba ni da har zuciyata ta fara raya min wani mummunan al'amari kawai in yanke shi da huta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umar kar ka manta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da mai haƙuri a duk inda yake kuma yana son ya ga mutum shi ma yana yin haƙuri saboda duk mai haƙuri yana tare da jin nasara dan Allah na roki ka kai haƙuri umar nan ba komai ba komai Dadi, wani Umar ina ya shiga ne yau tun safe ne a gidan nan. Ban ji motsinsa ba ko da wasa. Hmm? To wai, Dadi, ina so in tambaye Shin dan Allah baki lura da Umar ba cikin kwanakin nan? Kamar wani abu yana damunsa. Ina wai ya shiga ne ma tukunna tun safen nan ba a gan shi ba. Wala Umar bai faɗa min ba. Kuma ni ma na karanci hakan. Amma kin san halin nasa da zurfin ciki. Ya kamata fa a tambaye shi. Ni ina gani ko a gidan su Nafisa ne aka ɓata mai rai. Anya, a ɓata masa rai ko ba mu sani ba? Na ga dattijo, mun ga gidan su Nafisa nan ubanta mutum ne malami ne babba. wanda kuma kowa ake jin maganarsa da sauransu a ce an samu irin wannan saɓani kuma ba a ji ba gaskiya dole ma a kira shi in ya zo dawo dole a tambaye shi a ji me yake faruwa ina ka shiga tun safe hmm? gaji ka masa abincin shi A'a, ba shi na ƙoshi. Me ka ci to tun safe kuma ka ce a ƙoshi kake? Me ka ci idan ka je ka ci abinci? Hmm? Me yake damun ka ne? Na ɗan yi cike ciye ne a waje shi yasa ciki na ya cika. Kuma ni ba wani abu da yake damuna, ina da wani abu da yake damuna zan gaya miki, domin ba ni da wanda ya fi ku. Ba komai, kowa ya ɗibo dai bakinsa, kuma idan ta ta nuna ta riɓe ma ji. Ai ko kun fi ni sanin ta kusa nuna ta riɓe. don nema a gurin ku nake so in ji me abin da zan sani din Ko ai ni abin ne ya daure min kai ko Wai ina ni na take? Gidan adashe na aike ta ta kai min kuɗi. kuma bata dawo ba har yanzu kuma ya ci a ce ta dawo amma in dai ta tsaya da wannan shashashan umar din wallahi sai na ci mutuncinta wai me laifin umar din nan akan wani dalili ba ji kan inna ba shi nake nufi mai gida na tsane shi wallahi bana ƙaunarsa. yaron nan fa kin san uwarsa kin san kakarsa kin san kakakakasa yanzu ke wani irin wulakanci ne wannan aike ki ki tafi ki zaman ki tun ɗazu na aike ki sai yanzu zaki dadan wulakanci inna wallahi na ta wani haɗu da umar a hanya sai muka tsaya muka gaisa da shi sai muka fara tattaunawa akan wata magana in ce dai ko ka ji ko ke wai me abin so a wannan jikin umar me abin so a tattare da shi wai me laifin umar me aibinsa hmm? To ai a al'amarin aure malam ba addini da biyayya ne kawai ba asali ma babban abu ne a aure sanin asalin mutum. Me kike nufi? Kin san uwar yaron nan, kin san kakarsa, kin san kakas kakarsa. Haka kawai kuma sai ki sa damuwa a zuciyarki. Me kike nufi? Malam tun da dai maganar nan kake so ka ji, za ka ji ta amma yanzu tafi masallaci ka kama kara a sallah. sha shashasha wadda bata san bambancin duhu da haske ba tafi ki dora min girki ko in ci mutuncin ki yanzu nan. Wuce da Allah ki je ki dora min girki. Rabiu. Mm-hmm. Dama akwai sako da nake son in tura wa mutuminka. Ina sauraron ka. Ina son in baka sako gurin abokinka. Ka ba shi shawaran ya janye soyayyar Nafisa a cikin zuciyarsa. Saboda me kake faɗa wannan magana? Saboda Nafisa tawa ce. Da babata da babata uwa ɗaya uba ɗaya suke sannan tun muna ƙanana aka bani nafisa ka gane magana ta ha ba biyu da kake magana irin ta jahilai ya kamata ka sani ita mace allura ce a cikin ruwa mai rabo ka ɗauka kuma ka sani matan mutum fa kabarinsa in allah ya mata shi ce ya za ka yi to na gane inda ka dosa wato saboda abokinka ne shi yasa kake ƙoƙarin kai mun haka ko? To wallahi cutarsa kake yi, saboda ciwon zuciya ne za ta kama Umar. Yanda na san wanda ya mutu ba zai dawo ba, to haka Nafisa ba za ta auri Umar ba wallahi. Saboda ka san gaibu kake faɗa haka? To ta Allah ba taka ba. Ba ga an gaya ma, baka isa ka haɗa ka hana auren Umar da Nafisa ba in Allah ya yi. to wallahi ba ku isa ku hana ni auren Nafisa ba ni tuni ma naji a cikin jikina ni ne mijin Nafisa sai dai ku mutu da hasada da bakin ciki gyara min albasa ki fitar da rubabbe ki sa ta a can albasa ce ma illa wannan karan ma duk biki sabon masu Wai ana sallama da Nafisa. Izuwa. Eh, Jira biyu. Ka je ka ce mai aiki ya Wane irin aiki? Ne miki afuwa ki tafi in kika saurare shi in kika da a ci gaba. Haba inna. Haba inna aikin fa da yawa fa ya za in ba miki aikin. Kin ma ya fe miki aikin. Kuma sai tashi mana ki tafi. Je ki dan sa dan hoda da dan jan baki dan haska ya ganki fes. Tashi ki tafi. ba dai zumbure zumburen bakin ki ina raye da Rabi'u sai kin aure shi banda shashancin ki ke ga na gida wa zai je kama na waje ai auren nan kamar an yi an gama ɗan wata babu faɗa me kawo gaba ki san da cewa ni ɗan uwanki ne yanzu gaisuwan ma sai na roƙa ina wuni nafisa ya kamata ki sani har abada masoyi na gaske ba zai taɓa zama maki ba tun muna ƙanana Allah ya jarabce ni da ƙaunarki. ki wanda hakan ya sa iyayenmu mata suka yi alkawarin haɗa mu aure shin dan allah dan annabi menene aibu na ya sa baki ƙaunata ni mummuna ne ko ina da wani halin ne da baki so a cikin zuciyarki ko kaɗan kai ba mummuna ba ne kuma ni ban tsane ka ba amma kar ka manta cewa me ya kawo soyayya da yan uwantaka ai ba zai taɓa yiwuwa ba ina ƙaunarka a matsayinka na ɗan uwana amma ina son ka sani ba zan iya soyayya da kai ba haba nafisa ya kamata ki san cewa shi soyayya ana dasa shi ne tamkar yadda ake dasa iri a gona shi wannan irin ya girma ya toho har a ci amfaninsa kaga wannan gonar da kake ganinta ba za ta ɗauki kowane irin shuka ba face wanda umar ya shuka don haka ina mai baka haƙuri ka kama gabanka ba zan iya rayuwa da kai ba nafisa nafisa sa abinci a gaba ka ci kana ta faman tunani wa me yake damun ka ne ba abin da yake damuna amma idan lokacin sanar da ku ya isa ku sani Allah ya sa mu ji alkhairi wai ko ina inna ni tunda na zo ban ganta ba ka santa da zumunci ka tafi gurin kawarta maimuna a baba maimuna Allah sarki ai mutuniya ta ce da ana na yi tare za a da ni Allah ba tana hanyar dawowa yanzu to Allah ya dare ka dai samu ka ci abinci ko ka ne. To. Gaji ko? Yanzu rabin ne ya faɗi haka? Yana cewa ‘yan uwarsa ce shi sai ya aure ta kaza kaza menene kaza kaza. Ai kaji. Da surutansa sai fifika yake yi. wannan jahilci kenan shi jahilci babbar cuta ce wadda mutane ba sa ganin ta amma ta fi cutar da ake gani illa yanzu shi da yake faɗar haka yake cewa wai ƴar uwarsa ce sai ya aure ta to idan kuma ya mutu fa a cikin kabarin za a ɗaura musu aure da ita to kai yanzu fa ka gama faɗa ba gidadanci da jahilci ai zai ba zai bashi ba wannan kuma ni abin da nake ji ka san fa uwarta ba san ka take yi ba ni shawarar da zan iya baka da ka kwaga da wannan yarinya wannan abin ne yake sa lallai ma in ƙara nuna cewa sai na jajirce akan nafisa duk yadda zan bi in same ta sai na same ta kuma magana uwarta da kake yi ni ban damu ba saboda a gurin Allah nake nema ba a gurin uwarta ba ba uwarta ce za ta bani aurenta ba Allah ne zai bani aurenta kar ka damu kar ka damu abokina Allah ba da nasara Allah sa kan ne nagode abokina kaga Umar ni wallahi kai kadai nake so idan ka wani ya aure ni ko to wallahi idan ka ga rabi'u kai ya aure ni ko to ka tabbatar cewa gawa ta aka ɗauka aka je aka kai mai ɗakinsa amma wallahi ba daidai ba aiko ko gawar ki ce wallahi rabi'u sai ya aura wannan kwamayan ba zai aure ki ba ko zai mutu wai kai baka da zuciya ne haba umma ki ne fa Allah kiyaye in yi sirki da wannan mara zuciya wai kai ko bakin uwa ne a kanka ko kuma na uba ne amma ni na ma san ba uban bare in ce bakin uba ne a kanka haba umma bai dace ki faɗi wa'annan kalaman ba bai kamace ki ba rufe min baki zo ki wuce gida za ki wuce ko ba za ki wuce ba wuce gida in dai ba gado ne da kai a kofar gidan nan ba ko kuma da ubanka aka hada aka sai filin gidan nan ko da ke ma baka da uba nake maka kara ka bace ka bar kofar gidan nan kuma ka bace min da gani me ya kawo wannan kiyayyen ne da Allah me ya kawo ta amma ka bincika idan ka bincika za ka samu ansar ta okay ni ba ni da asali kenan waye sani ba a duhu ni dai ba zan dau in ba wanda ban san asalin uwarsa da ubansa ba za ka ɓace min ne da gani ko sai na shiga na ɗauko taɓarya in raba maka kai gida biyu ba za ka tafi ba wai yanzu gaji me kika fahimta da wannan damuwar tasa kin ga na ɗaya da shi ba ciwo ike ba amma baya cin abinci sai damuwa ake sai tunani hmm? abu ya isa me yake faruwa ne ne amma babu sai na ga kamar soyayya da shi da nafisa ke damunsa kin san kwata-kwata talatu ba ta ƙaunarsa ko kaɗan ba na jin wannan ne ba shi ba ne ya girma wannan gaskiya akwai dai wani sirrin da yake ɓoyewa da baya so mu sani a cikin zuciyarsa to ai babu ke ya kamata ki tambaye shi saboda ke kaɗai yake gaya wa sirrinsa na wannan abin ya fi karfin ya gaya min inda a ce zai faɗa da tuntun ya gaya min shi amma to ba damuwa idan matsin ya matsi zai fito ya faɗa aiko Allah ya kyauta gaskiya talata bai kyauta ba wulakanta ɗan adam ya yi daidai ya kamata a ce ki wulakanta ɗan adam irin wannan wulakanci to bari in faɗa miki walakanta dan adam hakikanin gaskiya duk wata shiga walakanta adam kowa ya shi ya ji tsoron haɗuwarsa da Allah don babu abin da Allah yake girmamawa irin ɗan adam ya ce laƙarkar rawana mai ni adam hakika na karma ɗan adam yaya za a yi ka ɗauki ɗan adam dan halak mutum jinin mutum ka ɗauka ka wulaƙanta kana ci masa mutunci akan yaron nan ya zo zai aure yarinyar nan kuma aure ne kawo shi ba alfarma ya zo nema ba ba kwaɗayi ya zo nema ba ba sata ya zo nema ba ba an hali ba ni fa gaskiya wannan umar din kwata-kwata ba na son ganin fuskarsa idan na ga fuskarsa sai in ga kamar wani bakin dodo ne ni a gabana kamar bakin maciji dan me zan yadda in haɗa zuri'a da shi ke da kada dan Allah ke da kada dan Allah addini ya koyar da mu yadda za mu yi rayuwa akan kowane irin rayuwar da tsakanin tsakanin adam addini ya nuna mana yadda za mu za mu yi rayuwa dan adam ko ko yadda za mu yi soyayya dan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce idan za ka so mutum ka so shi dan Allah idan za ka ki mutum ka ki shi dan Allah babu yadda za a yi a rika walakanta dan adam irin walakancin da kike yi ni gaskiya ba zan iya son sa ba don haka kawai ka hana shi zuwa gidan nan ke bari faɗa miki ni ba zan hana Umar zuwa gidan nan ba ba zan hana Rabi'u zuwa gidan nan ba duk wanda Allah ya baiwa Nafisa Allah ya tabbatar da alheri ai ba daidai ba ne. ba haramun ne babu inda Allah ya ce ka wulakanta adam bari faɗa miki Allah ya ce ya girmama ɗan adam hakikanin girmamawa babu da haka bai kamata kina wulakanta adam ba ni dai ba zan taɓa san sa ba dan haka kawai ka hana shi zuwa gidan nan ba zan hana shi zuwa gidan nan ba Allah Allah Allah ke ta yake Allah miki albarka Allah ya miki albarka shi wani kai kamar na mata ha wannan tayi ma ita ta Malam Umar ina fatan dai sako na ya je gare ka. Na samu sakonka. Amma hanyar jirgi daban ta mota daban. Me darin gami na da kai da zaka turo min wani sako? Umar kwata-kwata na Nafisa bata dace da kai ba. Me yasa ba za ka bar hanyar ta ba? Kai ta dace da kai. Kyau ka fini ko asali ko kuma kuɗi. <laughs> Yanzu ka zo kan maganar. mahaifina kowa ya san shi a garin nan da kuɗi da isa da jama'a da komai to amma kai waye mahaifinka ni mahaifina an gaya min ya rasu ina garin <laughs> to haka ne muka ji a karkarar nan gaba ɗaya amma waye taɓa ganin shi da ido babu wanda ya taɓa ganin shi don haka abin da nake so da kai ba wanda ya san tsatsanka a nan haka kawai ba za a ɗauki nafisa a baka ba ka tsinke bakinka ka iya bakinka babu faɗa kuma me kawo gaba ka iya bakinka ka sai shi ta kalamunka. abin da nake so da kai ka saki rigata ka je gida ka tambayi tsohuwa ina mahaifin yake ka fahimce ni ya haƙuri saki rigata shi ne iya abin da za ka kai niƙe Allah kai niƙe Allah kai niƙe Allah shi dai wannan bandashan wannan bandasan bai ji mai da kuli-kuli ba duk kulin kika dake kika zuba kuwa kuma duka ne zuba man man ne ba yawa A'a haba. To ba ma akwai a cikin wannan 'yar kwalbar ba da ranar ragowa ba? ya aka ka dawo jikinka da sanyi haka me ya faru in hmm? me ya same ka ko da suwa aka yi a garin ba mu sani ba eh umma dan Allah zan miki wata tambaya guda daya ina so ki bani amsar ta dan Allah kin ce mahaifi mahaifina hatsarin mota ya rasu a birni to shi ba shi da dangi ne da ya rasu Umar, wata irin magana kake yi haka? Wata irin magana ce wannan? Gori aka maka ba baka da uba? Ko me ya faru? Ka zo da wannan magana kuma. Ko gorin uba aka yi maka ne? Ba sai mun gorin uba zan tambayi su waye dangin mahaifina ba. Ina so in san su domin na ziyarce su. Umar, so nawa zan gaya maka ka daina taso min da magana mahaifinka to ko so kake ka dinga daga min hankali gaji gaji ki daina kuka kukan da kika yi da ya isa ki yi haƙuri kin ji ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki yi haƙuri kin ji ko da haƙuri haba umar me hakan nan hmm? ah mutum ya aka yi larab Ake har yanzu abokina baka daina tunanin wannan yarinyar baka zauna a waje ɗaya kai shiru ba tunanin nafisa nake ba dama akwai ta muhimmiyar magana da nake so mu yi da kai hmm. saboda kai abokina ne kuma zaman amana muke yi da ni da kai gaskiya ne abokina akwai wata magana da na daɗe ina ɓoye ta a cikin raina wadda ya kamata in sanar maka da ita mahaifiyar nafisa ta yi min gori akan rashin sanin wane ne mahaifina haka shi ma rabi'i ya yi min gori akan rashin sanin wane ne mahaifina kaga kenan suna amfani da wannan damar domin ruguza soyayya ta a gurin nafisa amma ita fa mamaci in ya tafi ba fa mai iya dawo da shi za ka iya dawo da mamaci ne har kake wannan tunanin ba zan iya dawo da mamaci ba amma ya kamata in san danginsa ai yana da dangi ko duk sanda na mahaifiyata wannan magana sai ta yi min kwana-kwana ba ta so ta sanar da ni ko kuma da ni mata magana sai ta sa kuka ban san me yasa ba ni da shawarar da yanzu zan baka na farko ka lallaba ta ka takura ta ta bayyana ma inda yan uwan mahaifinka suke saboda zai zama gorin da ake ma kai ma ka samu sauki gaji gaji mm. kin ga na kira ki sau biyu ko sau uku ma yaron nan wannan damuwar da cikin ta, ba wani abu bane kawai ba wai zancen yarinyar nan bane da ike so yana da alaka da wannan magana kuma ya kamata a sanar da shi ya san duk abin da ake ciki da wuri kin gani yaron nan fa girma ike ya yi manyanta ya taso bai san abin da ake ciki ba ba a gaya masa halin ba da abin da yake faruwa ba wallahi nan gaba ba za a ji daɗin lamarin ba ni babu duk lokacin da aka ɗauko magana nan gaba ki ɗaya zuciyata zafi take mu raina ɓaci yake yi babu Hmm. ta ina za a soma ta ina za a soma gaya ba. ai gara ku a san ta inda za a somo shi da muguwar rawa aka ce gara kin tashi ka a zo abu ya ki mana daɗi gaba shi kawai nake ji ba za a bi shawara da an bar magana nan ba za ta bayu ba ba za ta ruhu ba sai ta bayyana ko na mutu kwakya ce eh ta baba ta faɗa yawwa da haka a san dabarar da za a yi kawai a faɗi magana tun wuri yauwa in an kawo kayan nan yauwa da dama zan gaya maka wata magana mahaifin rabi'u ya tura ce in allah ya da gobe da magariba za su so maganar neman aure na auren nafisa haba talatu wai saurin me kike yi game da auren yarinyar nan yarinyar nan ta nuna ta fi son umar don allah don annabi ki zamanto mai haƙuri akan bisa wannan abun amma gaggawan me kike akan sai an aurar da yarinyar nan ga wanda kike so yanzu kai malam ka fi son ka ɗauki yarka ka ba wa shege wanda ba shi da uba yarin matan nan ba binni ta tafi ta je sai aure ba uwarsa fa daga zuwa aikatau birni ta dada da ba a ji an shafa mata fatiha ba ba a ji ɗaurin aure ba sai dai a ji mutuwa yanzu tambayi don Allah talti kin je kin bincika to waye san inda ta zauna a birnin bare a san dangin mijinta babu wanda ya san inda ta zauna a birni bare a san dangin mijinta dan Allah ki rika ku rika zama masu tunani a bisa abin da kuke ku ji tsoron Allah kalmar take fitowa daga bakin ku kun sai kun tabbatar da ita sannan ku zo ku yi magana akan ta talatu ku rika zo Allah ba ki irin wannan ni zan fita Allah ya tsare a da lafiya da mun san yaro dai ba shi da uba saboda Allah da annabi daga tafiya aikatau kawai a da da ɗa ba mu ji fatiha ba ba mu ji komai ba kawai a ce an yi aure. Wai don Allah me yake damun ka Kwana biyu na ga ma kake ta ni ban fahimci me yake damun ka ba don Allah ka faɗa mini. Ki ba za ki gane ba ne. Matsala ce mai girma wannan mai zaman kanta. Ko da mun yi aure, iyalinmu sai an goranta musu akan wannan matsala. ‘ya'yanmu za a dinga yi gori hisa ba za ki gane yanzu ba kaga na ji na yadda wallahi ina son ka ko daga sama ka faɗo na amince ni ina son ka kuma zan aure ka kai ne ba zan iya rayuwa ba idan babu kai ba fa nafisa ko makaho idan ya shafa ya san cewa ina son ki ɗari bisa ɗari To matsiyaci, ta ce in dai ina raye Nafisa tafi ƙarfinka. An ce maka Nafisan baiwa ce da za a ɗauka a baiwa mara uba, 'yar asali ce 'yar malamai jikan malamai, kuma mai arziki ne zai aure ta ba tsintacciyar malamai. <laughs> ya isa ya isa wallahi mama ya isa ya isa wallahi wallahi yau sai kin gaya mun wane ne ya haife ni wane ne mahaifina shin ina da uba ko ba ni da shi irin cin mutuncin da ake kana hauka ne me kake faɗa mun so kake ciwon zuciya ya kama ni ka san me kake faɗa kuwa Umar yau zan yi abu biyu kuma duk a lokaci daya dan Allah ka ruwanki ba ruwanki inna ba ruwanki zan kashe ki kuma in kashe kaina in har baki fito kin gaya min wane ne mahaifina ba to ni kuma na dau alƙawari sai na kashe ki kuma na kashe kaina in nake huta kawai ni ma na huta a kaka fara Umar zan aikata a sai na aikata ke ke gaya masa ko ki faɗa ko kuma in kashe kin kashe kaina gaya maka zan gaya maka faɗi za a gaya maka lokacin da na je aiki birni ake dafa mana yau? Gida ya turare da ƙarshe haka. Hmm? Tuwon shinkafa nake da miyan zogale. Ah, gaskiya kin kyauta. Dama Alhaji yana son zogale. To ya naga kina yi a risho gas ɗin ya ƙare ne? Eh ya ƙare ɗazu. Ba ba ki magana ba. Kada na ba direba alola ya je ya ƙaro gas. Na ga baya nan ne kawai na ce bari in ɗora kafin ya dawo. To ba matsala an jima in da daji karo gas. Buɗe mu ga miya. Ta ƙanshi take ta yi. Miyar ta haɗu. To amma gaje kin ga yanzu ni da na shigo zafi nake ji kicin saboda wannan abin nan ɗin risha. In kin ɗora miya ki rinka fita falo kina shan iska kin ji? Ki daina zama ciki zafi sai ya dame ba kya gajiya da aiki. ka huta kin ji ko mm. in kin dora kafin ya da wuya ki shigo falo ki sha iska kun ga wannan aina na san da magana kuma ba fasawa za a yi ba nake da ko kai tsaya Kai tsaya, shin mai gadi bai turo da sako ba? Ba wanda ya ban sako. <laughs> Ba mamaki. Ba za ki sani ba ne, ina gaje? Tana ce Kira ta. Gaje! Gaje! Na'am! Mai gadi ya baki sako? Eh, ɗazu ya kawo wata leda ya ce a ba Alhaji. Yawwa, ki je ki ɗauko ta Alhaji ce. Ki kawo masa yanzu nan. Mu ƙarasa wajen mota sai ta kawo mana wajen ba? Ba su wajen. yanzu alhaji in ka tafi yaushe za ka dawo gida to um, zan dai a wace gaskiya yau ba zan dawo gida da wuri ba kamar yadda na saba dawowa kana dai nufin daidai sai na yi baccin dai za ka dawo gida ba zai kai wannan lokacin da kike nufi ba saboda abubuwa yawwa gaji na gode na gode Allah ya maki albarka Allah ya maki albarka wace san wani abu mm. ke ina jin abin a jinin ki me faru wannan yarinyar ka kin yi sa'ar yar dai aiki dai a samu irin wannan ba yanzu ba <laughs> da wahala Allah haka mutane to ke kin dace yarinya mai ladabi mm. ga kunya haka wallahi jama'a suke faɗa ka san kuma wani abu alhaji ko kara na ajiyewa yarinya nan ba ta tsallakewa ita din ba ruwanta ga aiki ka tsafta ha ba ai ta yi gaji ta yi wallahi a ta yi eh, ai ba ma wannan ba babban dacen da kika ƙara yi gashi tana ɗaya bai miki cewa ba yara a gidan nan ba kowa daga ke sai ita sai ku zana ku ta shara da hira abu <laughs> wallahi ko ni na dauke ta kamar kanwata ta jini gaskiya ta yi ta yi wallahi gaskiya ta yi tana da kawaci da kai na ga zaki ta kwasa ta da labari kar ki sa in makara mm. shikenan sai na dawo a lafiya Allah a da dawo ai na gama abin da nake yi da wurin ba wani abu magana ta Tu vois, à l'aise. ina ina hajiyar take ne ba kya je ana sallama ko ta zaga bayi to eh. alhaji na Yaushe ka zo ban sani ba. Ina ta sallama ni ban san me kike ciki ba ne. San da zuwa. Ina ta sallama ina ta sallama ba ku ji ba. Na zo na shigo shi ne take gaya min cewa kina ban daki. Yanzu Hajiya yarinyar nan tun daga fitowar rana har yanzu ta zauna ta huta ba tana ta aiki duba ku same ta. Hmm. Wallahi Alhaji faɗan da ni ma nake mata kenan. Wannan yarinya da ka gani sai ka ce mai aljanin aiki kullum aiki take Allah shi kyauta ina abinci na ki iya danin teku bari bari je ci mu je dai mu ci ai jiran ka nake yi tun ɗazu ka san in ba tare muka ci ba ba na cin abinci da yawa amma kun mun ci tare da kai da yawa nake cin abinci wato na dai lura kin fici da yawa in na tare kenan to mu je <laughs>

wannan ko kan hajiya ce kan hajiya kuma eh kai yar aiki ce yar aiki yar aikin hajiya ce gaskiya hajiya da karfin hali take a to yaushe ni ina matar gida za a shigo min donin zuke kiyariyan gida a zuwan yar aiki haba alhaji <laughs> haba alhaji to aka ga alhaji eh. bari baka shawara ina ta ka da gaggauta dauki yarinyar da gidan dan kar a zo aikata abin da ba shi kenan ba ya do Allah ina nan ina kan ƙoƙari ina ta tankwara zuciyata kuma kai alhaji ba ka yi kowa sanin halina wani irin mutum ne ni kafi kowa sani to alhaji wannan ne ko ni ne ke ma wallahi tallahi auren ta wallahi wannan duka yarin ya yoshi <laughs> to alhaji rufa ake nan fito ai ya ta ce fito fito mana <laughs> ya mana fito mamaki a rayuwa <laughs> na kai ne ke ce da wani irin zance mana ke sa ni dariya ciki da yake ne wa ciwo ni dakata ma da Allah wani hanzari ba gudu ba wannan yar aiki naki eh haba hajiya me yake tunani ka dauko ni yar aiki haka kyakkyawa ki kata ki ka ajiye ke ba kya zargin wani abu kuma mijinki eh ke ma dai ki da dama wannan yarinya fa ba ruwanta da ke ganta nan mareniya ce da ƙauye aka kama ita shi ko alhaji kin san ba irin ba sa bane irin wannan abubuwan da kike tunani to a gaskiya ki sake tunani wannan ki duba kin da yarinyar take da shi ki kada ko kika aje ta a matsayin yara aiki gari ki je ki samu irin masu tallan kulin nan ki kawo su gida ki ajiye su wanda ba su da gata ba su da galihu ba su da kyau kafa duk faso amma wannan gaskiya da matsala. Yau ne na ɗauko irin ƙanana masu kuli-kuli yaushe za su iya min aiki a cikin gida. Ko ai gara su hankali kwance ba za ki zargi komai ba amma wannan fa wannan fa ki duba kanta fa ki gani. Caɗiyo. Ajiya ba ki da dama lala kai ki damuwa. wannan duk ba wani matsala. Ba komai duk abin da ke zargi ba zai faru ba insha Allah. Ba shi kenan. dama ni hango miki ne amma nan da ka tashi kenan ni zan wuce to za ki tafi mm. to shi kenan sai mun haɗu gidan mm, bikin kenan insha Allah sai mun haɗa gidan bikin to shi ki gaida gida Allah ya kiyaye ne da aiki. Ina nan kina ta shara? To kin ga zan fita zan je gidan bikin nan. Sai na dawo. Dan kika gama aikin nan dan Allah ga ji kiran ka huta. Kin san rai dangin gore ke kina son yin aiki daga wannan ki fada wannan. Kiran ka hutawa. In kin gama sharan nan ki je ki kwanciyar ki ko kuma ki kunna kallo kin ji? To nace. Hmm, sai na da ina alola direban. Yana waje yana jiran ki haka da mutum. Thank you, Melody. Kai, ina wa ɗauki motar hajiya kuma? Ai, ba wanda ya ɗauki motar nan ta alaji tun sahi ta fita da motar nan da kanta. Kai, kula mun nan kada yara su kakkata mu motar nan. ba da zan fito to eh. ka tsaya wajen duwalla Thank you. da zuwa. Yawwa. ne ake yi? Eh. kai mu ciki. Hajiya. Na? Ya Ina gaja? Gaja ai ba ta da lafiya. Wajen watan ta biyu kenan tana fama da amai da zazzaɓi. shi yasa na ce ma barin taimaka mata kin ba ta kuɗi ta je asibiti alhaji ka riga ka san halin mutanen ƙauyen nan da na bata kuɗi na ce ta je asibiti ya ta wuce kasuwar rimi ta siyo tumi guda na magunguna na hausa wai ta ji ƙawai shawara take hajiya kuma sai ki biye mata to ya zan mata tursasa ta zaki ki ba ta kuɗi ta je asibiti ah kuɗi za ki bata ta je asibiti da Allah ke ji ki bata kuɗi ta je asibiti to zan bata a'a kurin sai a zauna shikenan eh, eh, eh, to wannan magani ne wannan je kana yi kan ki bata kuɗi da Allah ta je asibiti da Allah wannan ai ba ba ba shi bane ba zan tashi da zan je in haba dan Allah ki ki bata kuɗi ta je asibiti to bare shi ko haba karen zo hada ma abinci Jaya, ya. bani bani iya. bani bani. Ku lagi semua, kuat lagi. wannan. Ce kakak kakak kakak, kakai kakai. apa? abin inna lillahi wa inna ilaihi da Allah ki daina wannan magana ki yi shuru kina ji da kyau mun yi abun nan ni da ke a akan yadda ki cikin rufin asiri kuma yanzu ki tura mana asiri shuru da maganar nan abin da nake so da ki kina ji ba ko hajiya ta tambaye ki ki ce ki ce baki ga likita ba kuma ki ce ba ruwanki kin gane kin ma ba su ganin likita kar ma ki ce za ki gan shi gefe tsaya keke dakata kina ji bakin ki kanan kafar ki kar in sake in ji magana nan ta fita ki taka wa bakin ki linzami ki shiru ho ho to ni yanzu ma in na shiga cikin mai kuma in je in tsokano wani ma bala'in da ba kawai wato ni wata masifa ce ta same ni na rasa inda zan sa kaina in ji daɗi wato shaidan ne ya fi ƙarfin zuciyata ni kuma na kasa tankwara zuciyata yarinyar nan 'yar aikin gida na gaji ita ne na samu a ɗaki to yanzu dai kaga tana da ciki wata biyu juna biyu ake cewa ko juna biyu innallahi wa inna ilaihi wannan abu shi ke damuna yanzu kaga dai ni ban san abin da zan yi ba kuma alhaji tun farko sai da na gaya maka da ka ɗau shawara ta alhaji duk haka ba ta faru wallahi aikin gama ya gama yanzu ni wace irin shawara ce za ka bani saboda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 gaskiyar magana ko ni da na san haka aure yake wallahi da ban yi aure ba ni duniyar gaba ɗaya nake da na sanin zuwa na ma <laughs> gidan mijina farar uwa tarbiyar ƴaƴa da mai gida ladabi sirrin ciki na da ke so ba rabuwa min yi alkawari natsuwa hakin da ke kan kashi ka kula na zamo ta kaban tabuwa ta raya ce ka sanya da ya zamo ba shi wanta uwa komai ka ce zana da ɗamarar ma na yi alkawari gidan mijina na zo ne saboda ina so mu kawo ƙarshen abin da ke tsakaninmu to kai kuwa me za ka yi da har za ka kawo ƙarshen alaƙata da kai <laughs> to sai me dan kana da kanjamau ni ma ina da ita wallahi kin cuce ni ashe baki da mutunci ashe baki da mutunci baki da kirki kaga malam kar ka zuba min da mutunci a gaban garin na yi duk wani makircin da zan yi amma baka fada darko na ba gidan mijina labari tsara nazir alkanawa Sannan zuwa masoyi ne shirin mas'uda ibrahim zobi shiryawa shirin salis s plan umarni aminu s bono dama na faɗa miki cewa zan yi dare amma ka ce min zaka je gurin karuwa bilkisu ni ke faɗa mai irin wannan magana ƙarya ne maka ba gurin karuwan ka je ba yanzu ka gane abin da nake nufi wani ne turo miki wannan wata wallahi kowa ya munafiki ne so kawai ke shiga tsakanin na da ke wallahi ka bani mamaki bari faɗa miki makamin maza da suke amfani da shi idan suna son su cuci mace ko kuma su hana ta ɗaukan fansa idan suka yi maki abu idan kin ce za ki rama sai su ce wai mala'iku suna tsine maki to su san da suke maka su mala'ikun shi masa albarka suke wallahi kake yarda da wannan kul gidan mijina